أحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفا على كل طالبين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 to ina ganin watakila za mu ci gaba amma idan akwai tambaya za a bugo waya a lambobin waya da suke kan akwatin talabijin ɗinku sai a yi tambaya saboda mu yi bayani insha Allah to jiya akwai tambaya na bala bako wanda muka fara karantawa har na fara mishi bayani sai kuma lokaci ya ƙure so za mu tashi da shi yau insha Allahu ya ce shi yaronsa ne bai wuce wata goma ba amma yana yawan kuka sosai kuma wuyansa baya tsayawa ko baya miƙewa ne to wai me yake kawo haka daga bala bako to malam bala kamar yadda na ce maka jiya ni ba likitan yara ba ne shawaran da zan baka ya kamata a je da shi asibiti ya ga likitan yara amma a wata goma ya kamata wuyan yaronka ya rika tsayawa saboda haka wannan akwai wani damuwa ba mamaki yaron ya yi wani ko zazzabi ko akwai wani abu da yake damunsa ko watakila tun yana ciki ma akwai wata damuwa wanda sai an bincike shi da kyau za a iya fahimtar menene na san jos kuna da teaching hospital a jute akwai likitoci ƙwararrai na yara ya kamata a kai su a kai shi ya je ya gansu a gurin insha allahu za su yi bayani a wanda zai gamsar da kai Eh, amma abubuwa ne kamar yadda na gaya maka da yawa za su iya kawo wannan wannan matsalan da, da kace yaronka yana fuskanta <clears throat> to sai tambaya ta gaba aka ce wai alluran ƙayyade iyali tana da waɗansu illoli ne to wannan mai tambaya ma bai sa sunan shi ba ko bata saka sunanta ba to jiya mun yi magana eh, ƙayyade iyali abubuwa ne da yawa wanda ake amfani da su su dan jirkita watakila ko kuma su sauya yanayin yanda sinadarorin da ake kiransu hormone sukan yi tasiri a jikin mace saboda ya zama na ba ɗauki ciki ba to kamar yadda na bayani jiya akwai matsaloli da za su iya faruwa da watakila eh, abubuwan da ake amfani da su wajen rigakafi ɗin ba ma kamar su allura da kuma wannan kwayoyin da ake haɗiya akwai waɗanda suke basu da matsala saboda haka shi sa ne bayanin je cewa ya kamata a je a samu likita a bangaren wajen wajen haihuwa za su yi bayani wanda zai gamsar da ku kuma ai na san ma watakila waɗanda suka yi amfani da waɗannan allurori za su ji an gaya musu cewa idan watakila aka fara ganin jini yana zuba ko aka fara samun ciwon ciki ko aka fara samun wata matsala watakila a maza a je likita da sauransu so ba za a ce ba su da matsala ba misali ko abincin mutum yake ce yana da matsaloli ko ruwa ko wani kwayan magani kuma yana da side effect kamar abin da aka ce saboda haka lallai su ma suna da irin nasu wanda kuma watakila za a auna ne a gani a wanne ne za a yi a ciki tunda yawanci matsalolin da suke da shi ma ko side effect da ake kira ba waɗansu masu ƙarfi ba ne kuma ba matsala suke kawa ga ganin ma ba da sauransu saboda haka ni ina ganin zai fi kyau a mai tambaya su je asibiti wajen bangaren eh, haihuwa sai su ce suna so su ga family planning ko doctor ko nurse zai a yi bayani dama yadda ake shine akan baje wa mutum in ya je suka je da mata da miji za a baje musu ga abubuwan nan da yawa akwai suwaye da allura da kwayoyi da sauran abubuwa da sai a gaya musu wannan ga aikin shi wannan ga illarsa wannan ga yadda zai sai su zaɓu wanda suke ganin ya dace da irin yanayin rayuwarsu da kuma watakila kwanciyar hankalinsu sai a basu a ah, tambaya ta gaba shi ne shi ma dai ina ganin ba suna ya ce ina fama da rashin bayan gida sai na yi kwana uku ban yi ba shi ne nake tambaya ya zan yi ne na sani ko zafi yake kawo haka to wato a ƙasar hausa akwai abubuwa da yawa na farko shi dan adam in ce aka ce zafi yana kawo haka da sauransu dauka ai zafi wani ciwo ne shine ma yake sa basir da sauransu da sauransu da sauransu to shi bayan gida a menene yanayin yadda ake samun bayan gida idan abinci aka ci abinci a ciki haka misali za a narka shi a markaɗa sai ya rika shiga a hankali a hankali ya shiga ƙaramin hanji sannan jiki yana tsotson wanda zai mishi amfani yana tura wanda watakila baya bukata har ƙaramin hanjin ya wuce a ji a shiga babban hanji to a cikin babban hanji abin da zai rage kawai sai dai ruwa misali da datti da sauransu to a babban hanji ne jiki yake tsotse duka watakila ah, ruwan da yake cikin dattin sai ya zamana kawai bayan gida ya rage to abin da yake faruwa shine idan ya zamana cewa jikin mutum yana da karanci na ruwa ko dai bai sha ba ko kuma yanayi watakila na aikinsa yana yawan gumi misali ko yanayi na rayuwa azumi ko kuma babu ba abincin da za a ruwan da za a sha da sauransu to jiki yana da nashi tattalin arzikin da yake yi watakila sai ya yi a hankali ba zai iya saki ruwan duka ba kowa babban hanji ya zo yana zuƙa ba zai zuƙe shi duka ba ko kuma zai zuƙe yawanci wanda zai amfani a jiki sai ya zama na bayan gidan da aka bari da dattin da aka bari sun yi ƙarfi wanda wucewansu sai an yi da gaske to shi yasa sai mutum ko da watakila lokacin zafi in aka lura kamar lokacin yanzu a najeriya ana zafi zo da akwai guran da aka fara ruwa amma inda ake zafi mummunan zafi haka ai mutum zai ga cewa fitsarinsa ya ragu kuma zuwa bayansa ya ragu saboda me fitsari saboda babu ma ruwan da za a tace a kodan saboda yawanci an yi gumi da sauransu kuma mutum in ba sha yake sosai ba to ba zai iya fidda fitsari ya ce zai fitar ba na biyu shi bayan gida jiki zai tsotsa ruwan da zai iya tsotsa a babban hanji ya tsotse shi sai ya bar bayan gidan ya yi karfi shi yasa wani lokacin waɗanda suke samun matsala da ake kiranta constipation sai mutum ya je bayi ya yi ta yunkuri ya kasa sai ya je asibiti wata ran a ce za a sa wani enema na na sabulu da ruwan ɗumi da sauransu ya narkar da bayan gidan a fitar da shi da sauransu so in ka ce zafi ko in kika ce zafi zai iya kawo haka zan iya cewa eh amma ba irin zafi da muka sani na al'ada a ce ai zafi ne yake kawo basir da zuwa yanayin zafin gari wanda yake sa mutum ya yi ta gumi wanda yake sa ruwan jikin mutum ya yi karanci to zai iya sa bayan gida ya yi karfi ya kasa fita na ɗaya kenan abu na biyu da zai iya kawo wannan shine yanayin irin abincin da ake ci idan ya zama na mutum kullum sai lashe-lashe sai chocolate sai 'yan ƙananan abubuwa wanda jiki zai sarrafa su gaba ɗaya tsotse su shige jikin jiki bayan da za a je bayan gida shi yasa ake son mutum ya rika cin abinci da yake da da fibers ake kiransu da turancin likita misali Eh, abinci irin kamar su eh, karas su yalo su tuwo haka amma tuwon ma ba wa irin a tankaɗe gari liƙi din nan ba in zai yiwu tuwon tsaki ko fate da sauransu su sun fi tasiri saboda za su bar bulk nauyin abin da zai fita ya ce ya fita bayan gida sannan kuma aka ba mutane shawara a rika cin ganyayyaki da sauransu tunda duk yadda aka yi da kokari dai mutum ba zai iya tsotsa ganye a jikin shi ba dole zai bar shi ya fita to duk wannan zai taimaka wajen zuwa bayan gida kuma ko da shan ruwan ma idan mutum yanzu kawai ya lura ya kara shan ruwan sa zai ga zuwa bayansa ya ɗan ƙaru saboda dole sai bayan gidan ya zama ruwa ruwa ne zai zai sa mutum ya je ya tafi har ya ji ouch din yana so zai je bayi sannan ya je fitar da shi da sauransu so ina fata an gamsu da wannan maganan fama da rashin bayan gida dinnan da kuma wancan magana to sai ah, tambaya ta gaba wannan ya ce dakta ni ni namiji ne kuma ina fama da ciwon mara kuma na kai shekara bakwai da yin aure amma har yanzu ban samu karuwa ba ko hakan yana da alaƙa da rashin lafiya ta dokta kuma menene maganin saboda ina cikin damuwa sosai to wannan tambayar tana da sarƙaƙiya da ɗan yawa haka na farko ya ce yana fama da ciwon mara ciwon mara shi kaɗai bai iya zama a ce shine matsala abin da yake kawo ciwon mara wanda zai zama maka matsala shine in kana da infection watakila ko a hanyar fitsari haka ko a wajen maraina ko wani abu zai iya sa mara ka ciwo idan ya zama na cewa an kana fitsari kana ganin wani farin abu yana fita a fitsarinka ga kuma ciwon mara sannan fitsari yana fita da zafi to wannan matsala ne ya kamata ka je ka samu likita a duba a duba jini a fitsarin a je a gwada shi a baka magani na ɗaya kenan amma idan babu eh, idan babu discharge a wadan fana'amun da ke fita a fitsari fitsarin ka in yi zo fita baya zafi to ya kamata a je a bincika a ga menene saboda ita mara ai ta rufe abubuwa da yawa ba dole a ce kawai fitsari ne a gurin ba ba dole kawai jakar fitsari ce a mara ba akwai abubuwa da yawa zai iya yiwa a babban hanji ne zai iya yiwa watakila wani a wata halitta ce ko a fatar mara ta rufe mara din za ta iya a nan ne matsalar take now sai abu na biyu da kai magana shine ka yi aure shekara bakwai har yanzu ba a samu karuwa ba ko hakan yana da alaka da rashin lafiya ta sannan mai magani to ai na farko ba a tabbatar ma cewa rashin lafiya kake ba tunda baka je asibiti an bincika an gane menene matsalar ba idan ya kasance cewa infection kake da shi kamar yadda yi hasashe cewa watakila shi ne to shi infection zai iya kawo maka matsala kwarai da gaske to amma ita ma mai ɗakin naka ya kamata ku je da ita asibiti tare dan duk maganin da aka baka ita ma binciken da aka maka da magani duk ita ma ya kamata a yi mata su saboda a samu fa'ida da sauransu a samu magani wanda zai yi sannan shi kuma misali samun ciki a wajen ya mace ai wato abu ne wanda yake da mishkiloli kala-kala yanzu kaga ko wannan damuwar da kake sa kanka cewa ka damu mai ɗakinka ina ga za ta fi ka damuwa idan mai ɗakin ka ta zama ta fi ka damuwa to samun ciki zai zama da wahalan gaske a wajenta saboda duk wanda yake cikin damuwa ainihin samun ciki ma yana iya zama da mishkila a wajen shi to saboda haka ni ina ganin watakila ba damuwa ya kamata a yi ba za ku je ku samu likita da suke wajen gaini wajen haihuwa akwai clinic na infertility kuma ni ba zan iya kiran naka ma infertility ba saboda in kuka je kuka samu likita sai su tambaye ku sau nawa ne kaga na farko dai a bincike ka ba ciwo kake da shi ba ita madam ɗinka ba ciwo take da shi ba idan ciwo ne a yi treating a baku magani ku sha sosai ya wadaci jikinku sannan sai a ce to ku je gida insha Allah za a abin nan to idan ya zamana kuma infertility din ne akwai tambayoyin da likitoci ya kamata su muku saboda ko ita saduwa ita mace a halittarta sau ɗaya ne a wata take sake kwan da za a iya samun ciki da shi shi yasa idan ciki bai samu ba sai ya zamana cewa ta yi wanki ta yi al'ada wanda zai fidda watakila shimfiɗa da aka yi ana jiran yaro ya zo to a wannan lokutan akwai lokacin da komai kokarin ka bayan da za a yi mata ta samu ciki saboda misali idan aka ce an yi shimfiɗa ana jiran baƙo kuma baƙon nan shimfiɗa nan dole ce to ina ganin kamar akwai mutane akan layi akwai mai tambaya eh, hello Salamu alaikum. Wa alaikum salam, wa ke magana? Ina wuni ma wasila ne daga Najeriya. To wasila sani da zuwa. Yawwa ya aiki. Lahiya lau. yau, malam ina so na yi tambaya ne don Allah akan maganan da ya shafi ciwon ciki. To bismillah. Da mata. To bismillah. Eh an ce mace idan tana period. Eh. Eh yana zuwa mata da ciwon ciki hakan nan. Na'am. an ce tana samun problem wai bata cika aihuwa da wuri ba to shi ke zo a miki eh, bayani eh shi ke so a min karin bayani akan shi hakan din ne ko kuma maganar mutane ne kawai ke kina samun ciwon cikin ne eh to ki rabu da su kamin in miki an baki amsa ba kamin baki amsa ki ba da gaske suke yi ba eh ba gaskiya bane ki rabu da su zan yi bayani ok to akwai wani akan layi kuma hello hello salamu alaikum salamu alaikum asma'u to ina ga layi ya katse to bari mu amsa tambayan wasila daga najeriya ta ce wai da gaske ne idan mace tana al'ada cikinta yana ciwo bata cika haihuwa ba ita kuma ta damu gashi tana ciwon ciki kuma gashi watakila tana tsoron ka ta zo bata haihu ba kamar yadda na gaya miki haja wasila wannan ba gaskiya bane ina ganin kawai surutu ne da gulma irin na mutane da wadda suka saba shi ciwo irin wannan ba ciwo bane ma za a kira shi abin da yake faruwa al'ada kamin ki kira waya ina bayanin haihuwa yadda yake faruwa da al'adar mace sau guda mace take samun eh, take sakin kwan da zai iya yiwa kamar akwai wani akan layi hello alaikum salam wake magana asama'u daga makka na'am to me tambaye ke eh, kuna lafiya lafiya alhamdulillah alhamdulillah sannu dai eh ina tambaya akan wani akwai barzamar da kai wani shiri da kai kwanaki kana bayani akan wata iriyar cuta ko ta farfadiya ce Na'am. Kake haka wanda ka ce mutum zai iya jin wani sa'in kamar yanzu lokacin da kake ciki kamar kamar ka taba samun irin yanayi irin shi ba? yau ka taɓa samun kanka irin wannan lokacin ba gaskiya eh, ne gaskiya ne kuma an sai ina samun kai na wannan hadin to shi ne nake tsara bayani da yake kawo wannan to amma man da wannan kina samun wani abu kuma ko jijjiga a jiki ko wani abu ko shi kenan abin da ke samu kenan eh to in dai haka ne jiki ta jin dai kamar ina da asibitin jiki na haka ba kan ta yana da karancin jini ko kuma a ce hawan jini na yayi ƙasa. irin wa'annan dai kina da hawan jini ne wani sa'in mafi yawa ne za a ce ya yi kasa bai kai so ba likita bai ce kina da hawan jini ba jini ya fada ke ba ki da shi eh ba ni da shi to babu laifi ka karki damu ya dan hauka ya hauka mun zuwa ina nawa ne karatun in aka kirga nawa ake samu samu abin da aka samu aka samu ɗari da talatin a ɗari. Ɗari da talatin na ƙasa fa? Na ƙasa ɗari. Ɗari ko? Eh, ne suka ce kaɗan ne ba a tsoro ba ne yiwa. Sau nawa likitan yake aunawa kamun ya ce miki a lokaci ɗaya na aunawa sau biyu sau uku ko kuwa? Na? Sau nawa likitan yake aunawa kamun a ce jinin ya hau? Eh, to, ɗayan da ya sun sami ta min tasirin. ina nufin sama dari da talatin ɗaya kuma suka ce mun kasa ɗaya ok na farko na ƙasa casa'in ne eh na kuma casa'in ne zuwa da aka kwambi da na koma shikenan ba komai na fahimci bayanin ki eh, hajji asma'u barin karasa tambayan ita wasila sai in zo naki insha Allah eh, akwai wani waya kuma akwai wani akan layi hello hello to layi ya tsinke layi ya tsinke to bari mu bayani nake cewa ita eh, mace sau guda take sakin kwai da zai iya yiwuwa a samu ciki idan aka zo shi jiki da ta shirya a mahaifa ana shimfiɗa saboda yaro in ya zo ya kwanta to idan aka ce ba a samu ciki ba saboda watakila ba a saduwa ba ko kuma watakila babu spam din da zai zo ya fertilize ko wani abu to wannan shimfiɗar sai a fara kankare ta shine take fita a jinin al'ada to abin da bahaushe ke cewa ana wanki wanki din ne misali saboda ita kai ne mahaifar tana yunkurawa ne ta matsa ta rika turo wannan shimfiɗin da aka yi wanda zai ɓaɓɓalle rika fitowa a jini shine ainihin al'ada din wani takan yi kwana biyu wani kwana uku wani hudu wani shida haka da sauransu to idan aka ce sai an yi wannan wannan yunkurin da mahaifa take yi saboda ta fidda wannan datti din za a kira shi tunda watakila an shimfiɗa ne ba a kwanta ba to shine yake kawo ciwon ciki akasarin matan da suke al'ada suna samun ciwon ciki saboda haka malama wasila kar ki taba damun kanki cewa wai an ce miki kaza kaza kaza wata ma take baki labarin ita ma watakila tana ciwon cikin sai dai tsanani tsanani ne akwai wanda nasa ya kai galabaitar da su wani kuma za su ji shi ba tsanani sosai da sauransu amma kowace mace tana samun dan ciwo haka ko dan discomfort ba da daɗi ka in lokacin al'ada dole za a ji wannan in ma bata ji ciwon ciki ba ta ji wani iri jikinta yayi ba daɗi da sauransu duk waɗannan alamu ne na wannan al'ada da take faruwa saboda haka dan mutum yana ciwon ciki misali idan ya zo yin al'ada ba wani abu sosai wata mai biyowa ma in aka yi sa'a sai a samu ciki ba wani damuwa so wannan kar ya dame ki ko kaɗan a malama wasila sai malama asaba ta ce a shirin da muka yi a baya mun yi maganan epilepsy aka ce faɗiya kenan a hakuri idan mutum ya wani lokacin zai ji shi kaman ya zama situation da yake kamar yanzu ina zaune nan sai wani tunani ya zo min a aiko kamar da na taba zama irin haka da wannan kayan da komai da jiki na haka ana kiran wannan deja vu kenan ake kiran shi wato wani saƙa ne da kwakwalwa ta kan yi amma abin da nace a wancan shirin shine shi wannan ai alama ne daga cikin alamomi na farfadiya ba wai shi kadai in ya faru haka shi kadai ba to saboda ita kwakwalwa ai ko da yaushe saƙa take duk wanda ya kwanta bacci watakila wani abu yana ransa zai yi mafarki kuma abin da yake ranka shi za ka yi mafarkinsa wani na tsoro wani na daɗi wani kuma gashi nan dai kawai ka yi mafarki baka ba fahimta ba saboda haka yadda take saƙa mafarki haka kwakwalwa za ta iya saƙa wannan cewa aiko irin gurin na zo da sauransu ba dole ya zama farfaɗiya ba ne wannan amma idan mai farfaɗiya yana da shi zai taimaka a ce eh, irin farfaɗiya kaza ne saboda akwai bangaren kwakwalwa gefen da yake yin irin wannan din. shine yake bada wannan a matsalan na da ake ce mishi deja vu sannan hawan jinin ki karki damu da shi ba na jin wannan matsala ne saboda hawan jinin aka dauke shi 130 na kasa 90 aka zo na biyu aka dauka 130 da 100 idan aka zo daukan jinin mutum a asibiti ana so mutum tukuna farko sai an zaunar da shi a kwanta masa da hankali saboda tashin hankali yana sa jini ya hau yawanci yadda ake daukan jini asibiti ma a gurguje to yi sauri fafafafu a zaba fuskus to wannan ba daidai ba ne na biyu in ka zo daukan hawan jini za a dauka na farko yana daure a jikin abin sai a jira bayan minti kaɗan ko sakan kaɗan sai a ƙara matsawa a ƙara ɗauka sannan a jira sai an ɗauka sau uku in aka ɗauka sau uku ba za a samu karatun ya zama iri ɗaya ba sai a ɗauki wanda suka fi ƙasa su ne hawan jinin mutum saboda duk wanda hankalinsa ya tashi aiki jini yana hawa duk wanda ya samu tashin hankali jini shi yana hawa so don tashin hankali ya zo jini ya hau misali ai ba za a ce mutum yana da hawan jini ba kuma idan kika je asibiti aka zo ba wani maganan eh, friendly ne kawai a gurguje kawai ana miki tsawa ana miki wane ne aka ce a auna jinin ki zo nan ba nan zaki zauna ba ki zauna can ko na abu ya ba likita haushi ko na abu ya ba ita nurse haushi da sauransu duk zo su kare akan ki ke ma ki ji haushin ki da sauransu sai a zo a gwada bibi sai a ce jini ya hau ba haka hawan jini yake ba hawan jini akan ce mutum yana da shi in an ɗauka hawan jini sau biyu ya wuce na sama 140 na ƙasa 90 to masu kallon mu mun ɗauko bayani amma yanzu za mu tsaya hutu rabin lokaci insha Allah muka dawo za mu ɗora akan inda muka tsaya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim masu kallon mu barkan mu da dawowa daga hutun rabin lokaci a wannan shiri namu na domin lafiyar ku wanda ke zuwa muku daga tashar Africa TV 3 daga birnin Khartoum a kasar Sudan kamun mu tafi hutun rabin lokaci tambayoyi aka yi wasila ta yi tambaya na ce mata karta ta damu saboda mutum idan akwai waya to bari hello akwai wani akan layi ko hello to ya tsinke za mu ci gaba ita malama wasila na ce mata katta damu ah, saboda duk matar da aka sani tana al'ada cikinta yana iya yin ciwo kuma idan nata ya yi ciwo ba wai zai hana ta haihuwa ba ne ta kwantar da hankalinta insha Allah ba wani matsala ko kaɗan ah, ta biyu malama asma'u daga makka ta tambaya cewa ah, hawan jini ina mata bayani ne mashi na ɗauke aka ta hutu rabin lokaci to abinda da nake so in ce shine shi a ce mutum yana da hawan jini ba abu ne mai sauki ba amma yawanci masu hawan jinin ma ba a gaya musu na da shi saboda ba a aunawa akan ka'ida na farko idan mutum ya zama da cewa misali yana da gado akwai babansa ko mamansa ko kakansa ko kuma watakila kaka hawa na koma nawa ne watakila kaka hawa na biyar na shida to ina ganin akwai wani akan layi eh, hello hello ya ƙara tsinkewa to babu laifi sai a ci gaba da abin nan to eh, shi hawan jini gadansa ake kamar yadda ne magana a watakila eh, yakan tsallake ma mamaki wani ya ga iyayensa duka ba su da hawan jini amma shi sai ya zama yana da hawan jini wani kuma zai zama na cewa a gidansu watakila ba wanda ma aka taba sani wani kuma da baban shi da mamashi duk suna da shi sannan shi kuma sai zo ya samu hawan jini da sauransu to amma abin da nake cewa shine duk duniya ta taru cewa idan aka auna hawan jini na sama ya kirga 140 na ƙasa 90 zuwa ƙasa duk lafiya kalau ne amma idan ya wuce 140 na ƙasa kuma 90 ya sama to gaskiya wannan hawan jini kenan to saboda haka idan ba haka ya wuce ba kuma ana so sai an auna shi ya wuce sau ɗaya kuma ya zama an yi awun nan ya zama na watakila akwai lokaci tsakanin su akan ba da shawaran wata shida misali to kama akwai wani akan layi uh, hello hello salamu alaikum wa alaikum salam wake magana hawa ce daga saudiya to malama hawa daga saudiya marhaba me ke eh, mene tambaye ki alaikum assalam wa rahmatullah tambata kaman maradan iftiab da ake cewa wa kenan tambaya hawa hawa daga saudiya a tambayar zaki kin yi larabci maradan iftiab shi ya yake yi ci kaman kana ka zauna kadai ba ka shiga cikin mutane ok mutum ya zama shi kadai bai son shiga kowa Eh. to shi wani ne yake haka ko ke ce ni ce kaina ba ki son kowa ba ki sun tsanu kowa kawai kar kowa ya zo kusa da ke eh kuma in zan fita ma bakana yana faduwa raina na baci to kina da fushi kenan ko malama hawa salamu alaikum malama hawa kin tafi ne ina jin ka nace kina da saurin fushi ne eh to ina da saurin fushi a'a to ai ina ga ke maganin ki ba shi da wahala sosai ya eh, kamata ki ta karanta ki karanta qur'ani ne kina zikiri zai zai bari wannan ba wai ciwon asibiti idan kika je asibiti za a ce ki tafi wajen likitan mahaukata ne psychiatric hmm, to kuma kin ga mu a ɗabi'ar mu mutum aka ce mishi ya tafi gurin psychiatric wani zai damu da sauransu amma irin waɗannan abubuwa na bacin rai na bakin ciki da sauransu idan mutum yana karanta qur'ani yana addini shi yana karanta abubuwa yana fahimtar abun insha Allah komai zai gyaru so saboda haka ni ina ganin watakila malama hawa shawarar da zan baki kenan tunda aya qur'ani Allah ya gaya mana ala bi zikrillah tatma'innul qulub duk abin da ya faru da mutum ko menene kuma mutum ya ji shi kadai ai akwai matsala ina ganin kamar akwai wani alayi hello assalamu alaikum salam na ce ina ban da lafiya wala ciwon suga nake ke damuna amma kafofi na su dinga yin zafi in dare yayi to malama wai sunan ki Fatima daga Najeriya. Fatima daga Najeriya ciwon sugan ki shekara nawa? Shekarar shi nawa ciwon sugan? Malama Fatima tana nan ko ta tafi? To ina ganin malama Fatima ta yi saurin aje waya. To za a yi miki bayani. Uh, malama Hauwa daga Saudi Arabia ta ce ba ta son shiga mutane tana son zama ita kaɗai tana jin haushi kamar akwai wani a waya. Assalamu alaikum. salamu alaikum salamu alaikum to ina ganin watakila layin bai shigo ba to malama hawa'u daga sauri ta ce ba ta son shiga jama'a ita kadai take son zama kuma komai abu kadai yana bata haushi wato wannan watakila matsala ce da take faruwa akwai abin da ake kiran shi personality personality a da turanci shine bature ya fassara shi cewa totality of behavior of an individual shine personality dinsa to kuma shi wannan personality din barin fassara da hausa ayi hakuri shine wato daukacin gaba ɗaya mu'amala da dan adam yake yi shine personality to akwai wani alayi salamu alaikum alaikum salam na'am ina wuni dokta lafiya lau wace magana alhamdulillah amina ce daga nigeria to malama amina mai tambaye ki mai tambaye eh, ki eh wallahi doctor ya tashi tana da shekara daya haka to To tun tana watan bakwai ta fara tsayuwa. To. Eh to sai tana tsayuwa akan yatsunta. To. Har yau kuma bata kwantar da kafan ba ba ta tsayuwa gaba ɗaya da sawayenta sai sai tsawu kawai. Kin je asibiti? Sai yatsu kawai a. Kun je asibiti? To ana ta ba tsoro in na je asibiti za a iya mata sojiri. wasu kuma suke mini ko aljanu ne ni dai gashi nan dai to yanzu ke ma to, to shikenan amma ke me yasa ba za ki ji maganar likita ba sai maganar kawaye to to doctor ai matsalar mu kenan a a ai sai a ji a samu shikenan zan miki bayani babu laifi insha Allah to to eh eh to bari fara da nata bayanin saboda yana da muhimmanci matsalar da muke da shi na harkar lafiya yawanci mutane akan ji wato eh, labarin kan titi ya mafi labari na masu hujja na asibiti bayan da za a yi yaro yana da matsala akwai abubuwan da za su iya faruwa wanda watakila yanzu ma da aka bai ta kai shekara daya ba zai yiwu ma a ce ko da za a iya gyara shi gyara da kyau a asibiti ba akwai wanda suke samun irin wannan matsalar watakila na halitta da sauransu wanda an je asibiti kawai za a sa pop ne a mai da kafan haka shikenan sai ta miƙe to amma yanzu an bari abu ya fara sankarewa da sauransu akwai matsala kuma wai saboda hujjoji daga kawaye da kuma masu labari a titi wannan matsala ce da take shafar mu gagarumin mutane da yawa kawai wani zai je a gidan biki watakila ko kuma asibitin ma ana jiran a ga likita sai wata ta zo kawai ta fara ba da surutu kuma yawancinsu masu wannan labarin yan koran bokaye ne da sauransu kawai shikenan aje a kai su wajen wani boka da sauransu ko wani malami aje a ce kaza kaza wannan ba wannan ba adalci bane ba ma makan mu adalci mana haka ya kamata idan aka ce ga matsala sai a bar mutum ya je gurin da za a karanta mai a bashi hujjoji in hankalinsa bai kwanta da abun ba sai ya haƙura ya tafi duk inda za shi ma amma kin ga yanzu ke an hana ki ki je watakila inda za a miki bayani da zai gamsar da ke shawarar da zan baki shekara ɗaya ba ai latti ba ki je da ita asibiti a ga likitan kashi ana samun yara da yawa wanda kafa ma a take da sauransu kuma ana gyara ta ba wani abu ai so ina ganin wannan watakila uh, matsala ce wanda tana faruwa da yawa a mutum shawara mutum yana ciwo sai a ce mishi ai basir ne ya je ya sha sassaƙi a kaza da kaza ne gaskiya wannan ba adalci ba ne watakila kuma ina ganin mutane suna ba sa tsoron Allah ne kawai Allah yana yana kallon kowa ana rubuta mishi duk abin da kake yi kuma an ka cutar da wani Allah zai kama ka da sauransu a je kuma gurin da ba wani magana ba wani tsira da sauransu so ya kamata mutane su rika jin tsoron Allah a harkokinsu gaba daya a daina irin jin maganganun titi da sauransu kuma mu ma an gaya mana mu je gurin da hujja take ba wai mu tsaya kawai a titi mu dauki magana ba malama amina ina fata kin fa'idantu da wannan sai malama wani nake mata bayanin personality ɗabi'a na ɗan adam shine aka yi describing as personality to akwai abubuwan da suke shafar sa yanayin rayuwa da zamantakewa da kuma hudodi da mu'amala duk suna shafar shi to idan mutum ya zama na cewa yana da wannan matsalar ana kiransa personality disorder kenan watakila ko ma idan aka ga likitan kwakwalwa su ce ai wani ciwo ne ma can su ba da wani katon suna su je su ta baki wahala da sauransu so ni ina ganin kawai tunda dai Allah ya sa ah, akwai musulunci ni ina ganin kawai a hakura tunda akwai prescription wato akwai tsari da aka bayar wanda zai maganin wannan abun ki gwada shi ko da zaki ki je likita in kuma kina ganin kina so ki je likita to yayi kyau a je a samu likitan masu kwakwalwa psychiatric tunda ai mu kamar mu ne muke da matsala a wajajen mu saboda in ce mutum ya je ga psychiatric doctor sai a ce ai ya haukace ai waye mutu waye tashi ke tafi bakin ki alaikum kar ki gaya ma kowa ke ga likitan da yake duba kwakwalwa ki ce mishi to ke ga matsalaki ga matsalaki amma sai kin hada da karatun qur'ani sai kin hada da zikiri dan Allah ya riga ya gaya mana kuma final ba wani maganan abin da zai taje shi in kina zikiri kina karanta qur'ani insha Allah ba abin da zai faru komai zai wuce duk wanda aka faɗa ni ba malami bane ni amma dai inda aka faɗa a cikin Qur'ani cewa in mutum ya zalunci kansa yayi kaza sai tana tuna da Allah shikenan sai ya samu lafiya so ina ganin watakila wannan shine solution ɗinki sai tambayar malama Fatima daga Najeriya ta ce ita tana da ciwon siga kuma tana jin ta yana zafi me yasa haka na so in ji shekara nawa ciwon sigan yake jikinta sai ta maza ta ajiye waya to abin da nake cewa a nan gurin shine shi ciwon siga yana zuwa da matsaloli da ake kiransu complication complication shine wata damuwa da ta taso watakila idan akwai wani matsala to ɗaya a cikin complication ɗaya a cikin damuwan da suke zuwa da ciwon suga akwai wanda ake kiransa neuropathy wato ciwo da yake shafar laka da take ɗaukan abin daga gadon baya ta ɗauki eh, sako ta kai kwakwalwa a sarrafa da sauransu to idan aka samu wannan matsalar a ah, ah, ah, nerves ɗinta shine zai rika ba da sako wanda ba daidai ba kawai tana zaune ba ba zafi ba ta dora kamata akan wani dimi ba ko akan wuta amma ta ji kaman ana wuta wani gudun za ta rika ji kamar ana cika mata allurai ko kuma tana tafiya akan duwatsu da sauransu to wannan shine <clears throat> ake kiran shi peripheral neuropathy wanda matsala ce da aka santa da masu ciwon diabetes amma ya kamata a ce ciwon diabetes din nata ya dade a jiki akalla shekara watakila ko goma ko kuma ya wuce shekara goma shine yake zuwa da irin waɗannan matsalolin amma duk da haka shawaran da zan bata shine ko a wannan asibiti take ganin likita take karɓar magani ta yi ƙoƙari ta koma sai ta zauna ta gaya musu gafa matsala ta akwai magungunan da ake bayarwa wannan din ya sauki amma dai so maganin shi na kankat ɗin shine ta daina wasa ko kuma kar ta yi wasa da magungunanta da yake kontrolin mata shuga maganin diabetes din saboda in aka bar sugan baya dawowa daidai yadda ya dace ta hanyar shan magani idan aka ci abinci to lokacin ne ake samun matsala sai sigan ya zo ya kawo damuwa a samu neuropathy kuma nan zai jage zane har ya kai wajen su stroke ya je ya bata koda ya je ya bata kwakwalwa a samu abin da ake ce mishi dementia da sauransu duk kwakwalwa mutum ya ta mantuwa haka kawai in abin nan to ina ganin waya ya kamata malama fatima a kokari a je asibiti a gaya ma likita ga matsala kuma in ma kina ba kya shan maganin ki ne su likitoci suna da dabarar da suke yi wani dan wani idan an ce yana da ciwon suga sai ya ki shan magani sai an ana saura kwana uku zuwa ga likita sai sai magani ya fara sha sigan zai sauko quite alright daidai zai sauko amma akwai test din da likita zai yi ya gane cewa wata shida da ya wuce baki sha magani ba ba kya sha saboda ya taru ya yi wata illa a wani guri wanda baki sani ba ba wajen gwada suga ake gane shi ba akwai akwai ake gane test din to ina ganin wannan shine shawarar da zan ba waɗanda suka bugo waya a yau kenan to yanzu sai ina jin muna da ragowar lokaci bari mu koma ah, mu koma wajen ah, tambayoyin da muka kwana da su jiya da na fara ma malam bayani wanda yake cewa yana fama da rashin lafiya na ciwon mara kuma shekararsa bakwai bai haihu ba watakila ko yana cikin damuwa da sauransu ina kan yi masa bayani cewa ita damuwa ita ma tana da ummul aba'isi na ina jin kamar akwai wani akan layi salamu alaikum alaikum salam malam wasila ce ta malama wasila kin dawo eh na ce ba na'am idan an sa akwai wani kwayan maganin da ake bayarwa ne don taimaka wa mace ta samu ciki to abin da shawarar da zan baki ba a talabijin ake faɗan wannan ba eh to don Allah sami through text in ya so a'a ai yanzu abin da za a yi ke ce koko wace eh. ce ke ce koko wace wace eh, ce ni ce, ni ce ni ki samu ki samu gani doctor ku in kuna da family eh. gani doctor a wani gari kike a Najeriya ina Adamawa ne adamawa akwai federal medical center a yola akwai adama general hospital na akwai akwai duka akwai ki je ki ce kina so ki ga likitan gyne gynecology ko eh, kuma ina zuwa garin likitan gyne din ba amma na kuma yawanci ne nake zuwa colomin eh. yake bani da kuma abun da yake folic acid shi yake bani kawai magani guda biyu nan to ki shi kadai ne likitan ko ba ku da wani specialist sai shi kadai nau a'a ban shi dai kawai nake zuwa kallo a'a to ki je ki ga wani ki samu director shi director asibitin professor awal ce mishi ai mun yi magana da wani wani dr sani daga zaria ya ce ki je ki same shi ya hada ki da gani doctor ta yawwa <clears throat> sai ki mishi wannan eh, tambaya eh zan samu magani kenan na'am zan samu magani ne kenan akwai magani eh amma ba zai yiwu za ki samu likita ne saboda akwai bincike kowa da irin wanda jikin shi yake karbarsa ok yawwa ya sa yawwa amma mm, folic acid wannan aina masu awon ciki ne ko eh haka ne kan gaskiya to ai ka sani ba da problem ne ina kana ji na ina jin ki ni din ai akwai damuwa ne ka san ina wuce ina wata rana ina wuce two months ban yi period ba akwai matar akwai da matar da gaba ɗaya ma bata period malaman eh to kuma sai daga baya sai na zo nake yi shine nake ce miki akwai matan da Allah ya halicce su ba sa period malaman fikihu suka ce ma su sadakin su ya fi tsada eh to amma wannan ba ciwo bane haihuwa da gaske ne suna haihuwa sosai kuwa sun fi kowa haihuwa ai Okay. Sosai suna haihuwa a suna haihuwa da Amma an ce mace amma an ce mace da take period an ce ita ne aka sani wai da haihuwa Wacce eh. ba ta period wai wa ita ne mahaifanta baya bu. Eh wannan wannan ruwaya ruwaya yan gidan biki kenan min kitabin ra'azi. Babu hujja. Eh babu hujja yawa. Yawa to sai ki a samu hujja in akwai problem aje a samu wanda suka san abin a yi musu bayani. likitan gani su ne suka kware a je a samu likitan eh. gani ko zai akwai mata da yawa yanzu kware a gani sai ki zanna ku magana mace da mace ta baki shawara shikenan to shikenan na Allah ya Allah wasila ba laifi Allah shi kara lafiya na'am so ina bayani ma malam da yake maganan cewa shekara watakila bakwai ah, ya yi aure bai samu karuwa ba nake gaya mushi cewa akwai matsaloli da yawa wanda suke kawo irin wannan damuwa din <clears throat> idan mata shi tana cikin damuwa wanda kuma mu a yanayin zamantakewar mu na aure da sauransu misali shi yanzu ya furta ya bara ne ya yi magana na tabbata matarsa tana cikin tension wanda ya fi nasa yawa ba saboda yan uwansa watakila da yan uwanta da kawaye pressure ta yi mata yawa ta zo ba ta haihu ba da sauransu da sauransu har a rika jefa mata magana watakila a gabanta da sauransu so wannan yanayin damuwan zai iya sa ta shiga damuwan da ko da ma ta saki kwanda zai iya samu ya zama ciki ba zai yiwu ba saboda haka ni ina ganin watakila shi malamin ya je da matarsa su tafi su ga likita ciwon da ya ce yana da shi a bincika matarsa ma ba ta da shi saboda wato akwai matsaloli da sukan faru na irin wannan ciwon mara da sauransu infection idan ya zama na misali a mata chronic ne ba ma a ba shi da wani complaint ba za ta ji komai ba ba wani ciwo ko shi nasa shi ma an ya zama chronic ba zai zama yadda komai ba sai an yi bincike su kwarai idan akwai matsala a ba su magani su sha ya gamsar da jikinsu sannan kuma sai su tambaya su je fertility clinic a zaunar da su a musu lecture saboda ana wa mutane bayani a musu bita su fahimci yaya jikin dan adam namiji da jikin adam mace yaya suke yaya ake a samu ciki da sauransu saboda ba kowa ne watakila yake abin nan ba ya kamata su su kokari su je su samu wannan a musu wannan bayani din na tabbata duk garin da suke akwai likitocin gaini kuma yanzu Allah ya taimake mu alhamdulillah ana samun mata da suke kwarewa a wannan aiki da wajen haihuwa din insha Allah babu laifi ina ganin za a samu fa'ida kwarai da gaske to sai eh, tambaya ta karshe wacce muka kwana da ita wanda shi ya tambaya shi ma ba sunansa wai dokta yana tambaya sau nawa ya kamata ne mutum ya rika shan ruwa a wuni ɗaya <laughs> to wannan tambaya ta sa ni ina ganin watakila sai in ce kawai ba wani ka'ida shi dai ruwa wato yana da muhimmanci a rayuwar ɗan adam wanda idan mutum ya zo jikin shi ruwa ya yi short akwai sensors yadda ka san yanzu a mota ko a babur in injin oil ɗinka ya yi ƙasa ko idan wani abu ya faru za ta nuna ma danja ko temperature ta sama ya ɗiɗi nuna ma danja ka tsaya a duba mai ya faru jikin mutum shi ma yana da sensors idan ruwanka ya yi ƙasa sai ya tura saƙo a kwakwalwa sai ta ta stimulating wani bangare na kwakwalwa da yake controlling kishirwa sai ka ji kishirwa ta kama ka dole ka sha ruwa in baka sha ba kamar za ka mutu sai ka nemi ruwa ko waya yake sai ka sha ruwa to amma idan haka nan kawai ba wani matsala baka jin kishirwa shikenan babu laifi amma idan ana yanayi na zafi misali kamar yanzu yadda yake jin labari a Kano ana zafi da su Nijar haka part of wannan da watakila wajen su Kaduna haka da Yola ana zafi kwarai to ya kamata mutum ya rika shan ruwa akai-akai saboda yana yawan gumi yana fidda ko magana ya yi wannan befo da yake fita da zafi so jikinsa yana shiga shot na ruwa kwarai da gaske saboda haka idan bai sha ba abin da zai faru shine jinin zai zama ya zama concentrated da hausa ya daska yake da za a kira shi watakila sai ya zama da fitsarinsa ma ya rage shi yasa idan ana zafi kwarai wanda ya kalli fitsarin zai ga sa ya yi ja ko well ba ja ba ya yi yellow <laughs> saboda an zo asibiti aka ce bana jamu za mu tsammanin jini ne amma yawanci mutane suke bayani sai su ce ai fitsarin ne ya ja a'a fitsarin yakan yi ruwan ɗorawa ne rawaya to idan yi ruwan ɗorawa ɗin nan ba wannan ba ciwo ba ne kwata-kwata ba rana take kawo shi ba komai ba jikin mutum yana fidda wani sinadari wanda yake kalan wannan yalo da ana ce mishi urochrome to shi urochrome idan fitsari ya zama ya wuce mil 400 mil 400 shine misali kamar asirinjin allura nan guda 40 in ya wuce yawan haka ta 10 mil to shine watakila za a ga yanar narkar da shi sai zama bai yalo ba sannan idan mutum yana shan ruwa sosai zai rika fidda fitsari sai dilutin din shi ya zama ya sirka shi ba za a ga wannan yalo din ba amma kowa yana da wannan yalo din a cikin fitsarinsa wanda bai da yalo din a cikin fitsarinsa kila yana zaune ne a guri daya ko kila bai motsa jiki kuma yana ta yawan shan ruwa ko wani abin nan to ina ganin masu kallon mu da wannan bayani ina ganin ya kamata mu ja labulan wannan shiri saboda <laughs> lokaci ya yi sai Allah ya kai mu gobe kamar yadda na faɗa jiya yau mun yi wannan shiri ɗin da wuri saboda akwai wani program da aka riga aka sa tun kamun ma mu fara namu saboda haka ba za mu tsallake ba amma daga gobe insha Allah karfe goma lokacin Saudiya sannan karfe takwas lokacin Najeriya za mu yi wannan shiri in Allah ya so yarda assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ma salam خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفا على كل طالب